بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا مريم قد جئت شيئا قليلا يا أخت هارون ما كان فاختلف الأمر musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alhamdulillah yau muna sha biyar ga wata ramadan allahu akbar an gama hawa sai gangara da allah ya sa a gangare lafiya allah ba ɗaukakin sarki ya sa da mu za a ƙare allah a da a ciki allah ka fara mu da shi gafar da kacewa bayan ka Allah ya gafata mu yau watan boko yana hudu ga watan uku miladiya shekara 2026 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wani jagora Allah ba ɗaukakin sarki ka ashe ibadun mu baki ɗaya Allah muna ƙara addu'a ta wakuli da littafinka amma karatu ta tsaron Najeriya Allah kai ka san bakin da ranka Allah kai wani maganin ka ba mu zama lafiya cikin kasar mu ya ubangiji masu tada mana hankali Allah ka san su Allah ka wani maganin su Allah ka azurta mu arzikin babu talauci a baya in ba kuma ta ba karatun mu jiya mun kawo kotu Maryam aya goma sha biyar yau kuma za mu tashi aya ta goma sha shida insha Allah Dr. Abdul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فتبطل لها بشرا سويا to yan uwa musulmi yau insha Allah za mu shiga kissan na na Maryam alaihi salam kissa ce da take da darussa ga mata da kuma maza kissa ce wanda zai gwada na na Maryam Allah ya zabe ta ta rito gida mai kyau Allah maɗaukakin sarki ya sa mata albarka dama sun sani gidan kwarai na haifar da ɗiyan kwarai a duk inda aka samu gida mai kyau to in Allah yadda ana sa a samu zari'a mai kyau to na maryam Allah ya mata arziki mutuwa gidan kwarai shi sa malamai suka ce daga cikin baiwar da Allah ya mata akwai a ɗaharatu ifa ba ta ce mai tsarki ko mace mai kamun kai Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah hasbafaki وطهرك واصطفاك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين الله أكبر كثر كيسي ملائكة يا مريم إن الله اصطفاك ya ce maryam lalle Allah ya zaɓe waɗa harashi kuma Allah ya tsarkake dauka ko ta ba ta yi wata fati alalar sayar alami kuma Allah ya zaɓe ki kan matan talike na zamanin ki duk matan zamanin ta gabaki ɗaya Allah ba tsarkakin sarki ya zaɓe ta akan su gabaki ɗaya shi yasa zaben Allah shi azzaka duniya Allah bai haɗa ta da miji ba ba taɓa yi aure ba amma ta kame kanta Allah ya tsare ta tana cikin matan manzan Allah a aljanna ra kafin kiyama shi yasa daga cikin matan manzan Allah aljanna akwai na na Maryam sannan bayan haka akwai Asiya matar Fir'auna an tabbatar da waɗanda suna cikin matan manzo Allah aljanna ga ta kiya na daga cikin abin zama ɗaya ɗauka cikin kiskan na Maryam akwai yawan ibada يا مريم قنتي لربك يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم يا كمرمي ki yi ruku'i kuma ki sujjada kuma ki yi ruku'i tare da rasul ki sallah tare da rasul nana maryam Allah ya taimake su da yawan ibada yawan bauta Allah ke ma in kina son Allah ya taimake ki yawaita ibada da yawaita sallah da azumi da karatun qur'ani ki gani duk bukatun ki Allah ya biya miki amma abinda an matsala ga mata yanzu ibada ba su cikin su sallah na ba su wahala kana ganin wasu mata har sallar farilawa na warshe su akwai wata ita wallahi in ta abinci bayan sallar sha'i ba su iya sallar ta tsakiyar dare in ta in ta kwana ta tashi wai an ci tuwo an ci tuwo wai ba a iya sallah to me an tuwon wanda an ci ba a iya sallar da shi ba wasu ayi kwana an tashi maryam Allah ya biya bukatar ta ki daya saboda yawan ibada ta yi sallah ta yi azumi duk abin da Allah ka so yi na daga cikin abin za mu ɗauka su iska murya akwai kyakkyawan tawakkali ga Allah wanda za mu ga irin samu kanka babu bidi ta dogara ga Allah ga darabobi na rayuwa ta yi ciki babu miji ta jure ma wannan jarabawa ta Allah ba ɗaukacin sarki ga juna biyu babu aure wanda su ko suna ganin wannan illa alhali Allah ba ɗaukacin sarki na son ya gwada wata aya wata ƙudura ce Allah ya gwada gare sannan muna ganin Allah maɗaukacin sarki ya kare ta waye ta aiki manzon Allah annabi Isa ɗan Maryam nabiyullahi ne kuma rasulullahi annabin Allah manzon Allah kuma ya cikin ul azmi min ar-rusul da cikin manyan manyan manzanni Allah na duniya har lahira ma da cikin masu maɗaukaka daraja maɗaukakiya sannan mun ga yadda Allah ke kula da waliyansa maryam siddiqa matsayinta bai kai matsayin annabi ba amma duk wani waliyi yana bayan Allah ya gwada mata ya zaɓe ya dina ta wata abincin aljanna abincin aljanna قالت huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u يشاء بغير حساب to saboda haka mata ana son ku dauki darasi daga kristan na maryam alaihi salatu وسيد الله رب تمسك يسي واذكر في الكتاب مريم كأبت قسم لنا مريم أكل كتاب القرآن إذ انتبضت يا تمي سنتا إن سقلت تاني سنتا تشغلت تمي سنتا كمتاني من أهل هذا المتابنة مكان شرقيا بجيري قنبان قبر أنت ta da take masallaci ta sai ta wanke kayan sun malamai sun sai sai sai warka al'ada maganganun malamai daban-daban cewa bukatar irin ta ɗan adam ita shi sheta sannan karfe da nisan tana gaba ɓangaren gabar da yin suke mimma yin mashirka an فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الله تعالى فاتخذت من دونهم كما بيان حجاب شامك تستكلا بليه inda take ta saki zanin ya rufe ka na ba ta kariya za ta yi wanka wasu za su gyara kanta kaga ba kaza mata don wani malami abin da za su shaka kanta ta gyara kanta saboda in ba a gyaran ke mutum wari yake kuma bai da ke kana ɗakin Allah kana bauta da ƙazanta kana ganin wasu mata ma abin da ka masu matsala ƙazanta akwai matan da ba ta sa kashe wata aure na ga wata mata ta samu da mijinta an kasa gane bakin gare ita ba sallahin ta ba shi ku ya ƙi faɗin lahin sai sai da ta ke kawo an haka yawa sai mijin ya ce bakin ta kawari shi ya tsari ya gaji da warin bakin domin da mutum bai gyara baki ne ke kira ganin kine mai da ki tuwo da wuri ki share gida ki kaza ki kaza amma ba kin kewa iya kaga ya zaya zama da warin baki saboda Allah ko ke yanzu in shi na kawarin baki ba baki zama da shi sai ki suna mai asiri duk da ke malamai sun ce daga cikin maganin warin baki akwai jika kanan fari ana sha hancin kaɗe a jika ci ruwa ana sha yana maganin warin bai haka an ka ko mutum ya samu ƙwara biyu sa ki dai yana tsotsar ne zai mai maganin warin bai mata ku rufin bakin kuna wari da Allah eh, eh a samu brush a yi sannan kuma a samu asuwaki a rika ana goge baki abtar baki na daga cikin abin da Allah ka kana karatun ƙwari da bakinka akwai mala'iku tare da kai na rahama bakinka na wari bai kamata ba na nan maryam daga ciki a inda ake lissa akwai tsafta kaya a wanke su amma wasu mata za ko kitso ana iya wata guda ba a kitso wata guda ba ka kitso sai ka ce dai annan bai yi ba kaya a wanki a goge kawa ka goge kawa ka su yi kirki ai baka kira ba karka ko kai baka jaɗin jikin karka mata yan kwalliya ne cikin kwalliya an ka halicce su in ba ki kwalliya ke kare garko zama mace ko namiji abde kwalliya wallahi ko namiji abde wanka bai tsafta wallahi bai jin jiki ne bale mace akwai wurare da dama da aka san duka a gyara su in ka zama magana to ba kawai ka adalci ba annabi sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi duk wanda ya kwana 40 bai askin wuraren da ya kamata a bai tare da manzo Allah sallallahu alaihi kwana 40 akwai wanda sati biyu sai ya ɗaya ba kai ba sati biyu a yanke a kai ba sati uku a yi aski wuraren da ya kamata a yi aski sai mutum ya zama lafiya ba ka jin warin jikin ko zani ya taho kai zuwa ba ka jin warin jikin amma mutum ya zamna babu kitso babu brush babu asuwaki babu aski sai ya zan warin jikinka ba ya kana kalki babu turare kuma ai ko akwai turare ma wani in ya game da wannan kalki ma sai abin ya lalata ma gaba wallahi ma ta zan ta shi na Allah ba ɗaukakin sarki ce fattaka da min dunihim hijaba sai ta riƙi shamaki tsakanin da mutane da kasu gan suna son su tsafta ta gama ta koma cikin masallaci tana cikin wannan halin na irin haru hana sai muka aiko mata da ruhin mu shine mala'ika jibril kawai sai ga mala'ika ya zo mata fa tamassala laha basharan sawiyyan sai rikide mata ya juye mata sai ya kuma wani irin mutum sawiyyan daidaitaccen mutum da ka gan su mutum ne mustaƙimin mutum halitta mai kyau hita mai kyau da ka gan shi kaga bil adama ne mala'ika da ya rikide ba da mala'iku suna da kida mala'iku suna da kuma mutane jinnu ma suna da kuma mutane to sai mala'ika ya rikide mata kawai zaga mutum ƙidis gaba gare tana ganin ne قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك ina neman tsarin Allah mai rahama da gare ka in kunta taqiya in rabbi mai tsoro Allah ka wa Allah ka zo ka tsike ina shirin kaya na na ta fitira Nan ka kila bile ka mutane su gambe ina gyaran jikina ka zo ka same ni in kai ne tsoron Allah ne ka sai ka bari sai ka cike a ga yago da ita su diba ba ba ta da miji amma ga namiji ya zo mata wanda iri ne ba a ba a gudu ne amma saboda ya zo mata bai inda bai kamata ya zo ta sai magana ka ce kawa Allah in kai mai tsoron Allah ne فتيك بني إن كنت تكيا إن كنت رأى الله لي تدأ الله في إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواك فتلك التعرض لي إن كان ذلك رأى الله كان عيسر رأى الله توك برجي تومي لدأ الله بحيك وشينا ما يتجمع بين الإفتار بربك وبين تكويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى نعم كيف هذا كان مما أرد الله إني أعوذ بالرحمن منك ما لم يكن in ba mutum na ba eh aljin za ta je a uzu billahi ta ne matsarwa Allah duk abin da ya zo ma ya tada hankalinka ka ce a uzu a'udhu billahi na mun tsarin Allah in ya ji to na suna haɗa shi da Allah shi yasa nan ya gurta na da maryam malama don abin da ya zo maka girki da ni ya taho a'udhu billahi amma kana ganin mata wani bai ya sai su ba kowa sai ce wayo Allah to akwai dama dama tun daga an Allah ƙarshe amma a uzu billahi ya kamata ko shaidan na dai a uzu billahi ko wani na a uzu billahi ko kadangare ya faɗo a uzu billahi ko ai ko shi an kai a uzu billahi saboda kamata su saba da uzu billahi gaba ke na na mamanta karantar da ku ta'awuzu billahi ta'awuzu billahi min jihadin bala وترك الشقاء وسوء القضاء شمات العافية saboda ka kayi ka kayi mai tsarin Allah kuma ta haɗa shi da Allah ta fiye ni Allah ya rabi da ita to lokacin shi kuma yana haɗa masa. قال إنما أنا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا sai sau ce mata ƙala ce innama ana rasul rubi abin sani kawai babu wata magana ni manzon ubangijin ki ne Allah ya aiko ni kuma abin da ya aiko ni li ahaba lak don in ba ki kyautar gulamar ɗa. zakiyar tsarkake mai tsarki liyaha balaki wata kira'a don shi Allah shi miki kyauta ya baki gulaman ka zakiya mai tsarki? shi asna bai kowa ta wurin kada kar hankalin ke tashi shi ko sai sai direct the point direct the point ga kahi ya faɗa mata abin da ya kawo shi shi ba mutum bane shi mala'ika ne abin da ya kawo shi kuma ya gaya maka Allah zai ba ka ƙarin aiki kyau wani alamari ko sabo za a ba ki ɗa ba ki da miji jama'a akwai magana ko babu ita ko ta ce sau ta ce alat inni قالت إني أعوذ بالرحمن إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إنما أنا رسول ربك أنا إنما أنا رسول ربك لأرد لك غلاما زكيا أنا يكون لي غلاما قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بكيا tana bin magana za a ba ta ɗa ƙara ta ce an ya kunu ni gulama ta yaya Da zai kasancewa gare ni walam yin fasli bashar alhali wani mutum bai taɓa shafa ta ba da aure walan aku da biya kuma ni ba karo wacce ya za a yi sabata kuma ban da miji akwai abin Da domin wajen gana ta faɗa tana son shi matsayin shi na mala'iki ya maka bayani ta tayar da wasu zarfa ba alhali da halin da ke ciki ba ta da miji kuma ga a cikin ƙalubale an samu mace ido a ce ita wai mace ba a gawan za a kawo aikin sai mace ba mace ka aikin masallaci an sa mata ido ala da na tashi kowa imani yau kuma a ce ga kirka ba ki da miji mutane biyu za su cewa Allah maɗaukakin sarki na ta gwada mata iko na Allah قال كذلك قال ربك هو علي حي قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال فيتي كذلك مرحكا قال ربك هكا أبنجينك يا فرع kuma huwa alayya hayyin Allah ya ce wannan sauki ne gare ni a baki ɗa babu biddi da sauki na da Allah babu wani abu da zaki illa kawai ki da abin da Allah ya ce Allah ya riga ya gama duk abin da zaki iya yi Maryam Allah ya riga ya gama wannan kalamin da duk wannan fata baki ira muka faɗi. amma Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta samun ɗanki an riga an gama shi karɓa an riga an baki huwa alayya hayyin wani na ja'alahu ayatan linnasi kuma Allah ya yi haka don ya sanya wannan aya zama aya ga mutane ana za a baki sai ya zama tauraro na duniya sai ya zama aya ga mutane a duniya cewa ga ɗa an samu namiji babu haɗuwa tsakanin namiji mace uwa ita ne shi babu babu babu babu miji babu uba wannan aya ce babba Allah ya gwada cewa ku ba mu miji a cikin amma kuma da yake an tsaya haka yanzu duk wata kawo ɗaya yanzu ba ta da aure ba a yadda a ce ta ce a ita irin yadda an kawo annabi isa ya ƙarya fito shi yasa sun ci duwar da aka gani da ciki ba ta da aure ta yi jira ina wanda ki da shi ki fi kawo shi إما بتكاوي في بديه كذا يعني كذا قاروا ما كذا قاروا في مشي كذا هذه كبلا لا استمر في شيوة من آية في الدنيا قبل كذا الله برضو كثير تركيا يأرجوا النبي آدم الله يعني في شباب هو باب أبا هكذا أتي بيد أبا بيد أبا na nama wa Allah da ce ta ga miji ga namiji babu ba, ga uba babu uwa na nama wa ke dan ga jikin annabi adam an ka dibe an ka halice shi ko annabi isa sai Allah ba dauka sarki ya halice shi ga uwa babu uba shi na Allah ta'ala ce inna masala isa inda Allah inna masala isa inda Allah kama masala adam hmm. خلقه بالتراب ثم قال له كن فيكون الله فتوك جنس سلكي إن مثل عيسى عند الله للي مثال النبي عيسى وين الله فمثل آدم كمثال النبي آدم خلقه من تراب الله يا لك فقع ثم قال له سمع الله يتمسك كن زمو kasance fa yakunu sai kasance kamar yadda Allah ya to saboda da annabi Isa da annabi Adam duka kudura ta Allah wurin halittar su guda ce annabi Adam babu uwa babu uba annabi Isa shi ko ga uwa uba babu kuma iko na Allah ya gwada iko yadda kudura ta Su subhanahu wa ta'ala so da kamata ku yadda ikon Allah halittar ɗa cikin cikin mace wallahi iko Allah duk wani abu da ta gani babu wani abu in ba iko Allah shi za kana ganin wata Allah ci yi ta sai ta yi aure goma na kuma da ba Allah ya rubuto mata ba ta haihuwa kowa wata kuma sai ta ga Allah maɗaukakin sarki ya yi mata arziki ta haihu da yawa ta haihi maza zalla ko ta ma ta zalla saboda mai saboda iko Allah ya wata kuma son take Allah ya ba ta mata sai ya ba ta zalla wata kuma tana son namiji sai Allah ya hana ba ta ba ta mata wata kuma tana son matan Allah ya hana ba ta ba ta maza saboda a gada ma kayan na Allah na ba kayan kana ba shi na subhanahu wa Allah ya ce wa rahmatan minna kuma shi wannan dan da za a baki rahama ne daga gare in ji Allah wal naj'alahu rahmatan minna bihi wal walidati Allah ya sanya rahama da gare mu kuma rahama ga mahaifiyarsa wa bin nas kuma rahama ga mutane amma rahmatullahi bihi falamma khassafa Allah bi wahyihi wa manna alayhi wa manna bihi ala ulil azmi rahama ga shi dan Allah ya sa cikin manzanni Allah shi ne maka wahayi mu ya ta cikin manyan manzanni wa amma rahmatuhu bi walid amma rahmatsa ga mahaifiyarsa falima hasalahu min al-fakri abin da faru gaita na na al-fahari la hada al-fakr wa sana'a da kuma kikkiawan yabo wal manafi al-azima da kuma amfani masu girma wa amma rahmatuhu lin-nas rahmatsa ga mutane fa inna akbar ni'amihi alayhi an ba'atha fihim rasulan rahmar da Allah ya yi mutane shine Allah maɗaukaki ya aiko musu manzo ya tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma saboda annabi Isa rahama ne ga al'umma baki daya ya san ya uwa musulmi da Allah ɗaya san abin da ya aji ga ɗa ga kuma da su ga hannun ku ƙanana ba su san shi awwa ba dan nan da an da hannun shi wane ne ba su sani malami ne attajiri ne gwamna ne shugaban ƙasa ne duk ba su sani ke dai gashi na Allah ya ba ki ta rage gare za ki kula ko ba za ki kula ba za ki gode ko ba za ki gode ba to saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya annabi Isa rahama ne daga Allah maɗaukakin sarki wa kana amran maqdiya ya kasance al'amari ne wanda an riga an hukunta an gama qada al sabiq al fala budda min dufuri har tasdid hukunci ne wanda ya riga ya gabata Allah ya gama samun ki ga da an riga an hukunta an gama ko dai ki haƙoƙi ba Allah yana ƙara magana sai masa busa daga nesa ya hura masa iska an ce ga aljihu rigarta wasu ce ga wuyar rigarta kina nesa ya buta wata ba mala'ika sai ga ciki wata tara kawai yanzu inda suke ta ƙara nisa ga mutane akwai matsala ke Allah ta'ala ya ce fahamalatu fanta ba ta fahamalatu fanta ba fanta ba ba ta ne makanan asiya Allah ba ɗaukacin sarki ya ce fahamalatu sun ɗauki ta ɗauki sai ta ƙara bisa da shi makanan asiyar wuri mai nisa yanzu ga sanar ta ɗauki ciki matsala ke sai ta ƙara nisa da gari ta yi cikin daji don ina take da'a suna kusa kusa da gari yanzu kuma ga wani abu ya shigo sabo fartaba da bihe makarin asiyar ta ƙara nisa da shi bagire mai nisa ta bar inda mutane suke fata ba a rabbihi anin nas sai kanci mutane makamin asiyar falamma ƙaro wulayatu halar suna haihuwa ta yi kusa dama suke wata farai kuma haihuwa su za a yi suna ta yin suke cikin daji suna ta roƙon Allah ka san mutumin kirki ne shiga matsalar ko Allah ya kai jarabawa babu babu irin wadda na Allah bai jira mutum da ita yanzu ita ba jarabawa cikin kina bautar Allah ga irin wani hali ki shiga dama shi mutumin kwaye duk inda ya shiga matsala Allah ya faɗa Allah ka ga halin da nake ciki sai Allah ya kawo adalci akwai ba imam magance mutum ɗafin ba Allah ba to shi da Allah ta'ala ya ce fa a ja'a hal makhadu ila bi a ja'a hal makhadu ila jizin nakalat qalat قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا الله أكرمك كيف فأجاءها المخاض sai ciwon naƙuda ya zo da ita ya ta mata ila in nakala zuwa ga wani kututtura ita da bino naƙuda ta tashi ta zaburo sai wannan ciwo ya kai ta gindin wani iskan da bino ya mutu ya bushe ƙarar ta ce ya laita ni ya kai suna mutu da na mutu da dai a cikin Allah ya ɗauki rai na ƙabla ma za da bani wannan wannan abu da ya same ni da za a ce na mutu wa kuntu in kasance nasiyar nasiyar mantuwa abin mancewa da na mutu tun an mace da na mutu ina cikin ƙasa ya hinuwa ga abin kunya yau yau ga shi zan haihu in ce da jariri cikin gari ban da aure mutane gidan zance musu jama'a akwai nauyi ko babu akwai nauyi dama mutumin kwarai na gudun abin kunya amma wasu mutane idan sun bushe ba su gudun kunya wasu ba su gudun kunya mutanen kwarai suna gudun abin kunya duk inda mutumin kwarai suna gudun abin kunya ko gare ko ga zari'a ce ko ga wani nashi shi yasa dole mutum ya kama kai ne kashi abin kunya bangiji Allah ya kare ta ce wallahi da dai na kasance na mutu gabanin wannan abin zai kame da na kasance ma mantuwa abin mantuwa gaba ɗaya kwata-kwata amince da ni ma ba a kulawa da ni amince an riga an wuri amma yanzu ga shi abin zai kame ni sai Allah ta'ala ya ce fana da hannun ta hajji fana da hannun ta Allah ta hannun الله تعالى يتفنى دعها تيكراتا من ساتيا تكشنك ما لم تكشنن ملائكة تيكراتا ملائكة تيكراتا تكشي يتي الله تعالى يتركي بكين وسكتي آقان آه، تنا يفارن غنى وسكتي الله يتركي بكينش cewa kada ki bakin ciki kada ja'ala ta tahtaki sarira Allah madaukakin sarki ya sanya ruwa sariyar ruwa wanda ki dinga sha ki sha ki ji daɗi ruwa daga ƙasan ga kuma Allah ya tsugo miki albarka haihuwa ga yaro amma kada ki dawo da komi wannan rana wa Allah dawo mai biki tana bukatar abin zata ga cikin daji ba da abin to yanzu kuma wanga yaron ta hanyar tana bukatar miza ta ci samu ɗan ji ƙarfi don mai biki ta zubar da jini sosai tana bukatar abin zata shi na Allah ta'ala ya ce huzzi ilaiki bi jiz'in wa huzzi ilaiki bi jiz'in na kalati tubaqita alayka

ta kuta ka diddiga shi sai ga iskar da bino ya rayu ya koma da bino mai rai ya yi ɗaya, sun nina sai ga suna zuwa ƙasa zan ga faɗuwa gare ke ban jariyan akwai ɗanye akwai wanda ba ɗanye ba ban shi ne wanda a ɗanye wanda in kira sun cin ɗanye jariyan ko mai daɗi ɗariyar lazizar nafi'a sauraka zai dinga faɗo miki mai bala'in daɗi ki dinga ci sai ci haka bayan haka fakuli washarabi wa ƙarri fakuli washarabi wa ƙarri a aina فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نظرت للرحمن أنت ومن فلن أكلم فلن اليوم الإنسيا وشين الله تعالى يكفي فكلي من التمر واشربي من النهر كتي دبينو كشاوي النروات wa qarri aina kuma ka samu da ido hankalin ke ki kwanta ga dana Allah ya baki san san me mai bawa Allah shi yasa malamai suka ce mutum mai biki tana bukatar abinci shi yasa wuraren da aka waye ba da ruwan za ka ɗaka da biki ba za a dinga siyo maka kayan na rago Ka dinga cin daɗinka wani za ka dinga an dinga an dinga to masa nama a kashe tana ciki mai biki ko ta gama biki alhamdulillah ko miya ko mamu amma nan kana ganin mutum da mata ta aiki mota ita ce ka kawo na da horo zafi mota ita ce ya kawo zai kawo ka ruwan zafi kullum wallahi haka nan saboda ka mai biki wallahi ki ci gare su kuwa kuma mata ta san biyan bai da kake sai mata kayan ki kiya da ikon ɗinki ki ba suwa ki aha a wallahi ina ni ina ni ina kafa kuɗin ga tun da kuɗin gani bikin gada za a yi sai an siyo kaza an siyo kaza ne mutane abinci ki wa mutane abinci ki ba ki ci abinci wai ba sai kunya a tuba ba ba iska abinci ki wasu mata ma ga kina kwanci asibiti kina neman ki samu kanki amma ba ki iya da kuɗi a sai miki magani ko a sai miki ruwa ko a sai miki jini kin san mijinki bai da shi sai ki ɗarin ki ta wahala kina koyon kuɗi daga cikin ɗabi'an mata ko koyon kuɗi ana cikin wahala akwai wata boye Allah ga kasance bisa gara asibiti miji ya ce mata wani, do Allah ya tana da kuɗi ki aro su ce wallahi ba wallahi aka ce bisa ganin asibiti sun mutu ga kuɗi sai bayan ta mutu ko da aka ɗauke gawa an ɗauke kuɗi ga sun tana da kuɗin tashi ta ƙi ba da kuɗi a sai mata magani har Allah ya ɗauka rawa ƙe take akwai wata mata da an ba mu labari nan masallaci ga ta matar lahiya an kasa asibiti mijinta a gwagwada guje gare yana kabu kabu ya sai su a kuɗi ba su kaba ya ce wanda ya za a yi samu su wallahi ba za a yi samu su ya ce ya samu aron kuɗi dubu su a a wata aiki bawan Allah ga ya ce ara kuɗin an ka ce asibiti an kai wata aiki ko da ya to gida gyaran shi hida sai ga ashe akwai kuɗi wajen dubu ɗari hudu kin ɗaki da ya ɗauke su ya ce biya ba shi dubu sittin sai kuma sabon kasiwa ya kawo mata sai ya ce mafi yadda ku so mafi a ƙone kasiyar ga asibin sabuwa an haƙo ne ka siyo da ta tsohuwa tsoho ka siyo da ta san wani wasu mata inda ba su gane ga ki da kuɗi amma a kayan aji sun tsufa gado ya gara ta ce gado wai ba ki iya hidda kuɗi ta wani sabon gado ki a sai dai an so a amma shi mijin ki yana kokowa da masara da dawa da gero suna kokowa da su ke ko ba ki iya hidda kuɗin ki ke sa ki canza ba ɗaki أي كورة تجدها ما عندك تلغوا تلغوا تلغوا كثيرا كثيرا أي بعض هذا الكيما قلنا إنك إنت نتاك مركو يعني إناتو إدت في القصة بعض الكيما فالذي إنت عن كثيرا أنت تقول كثيرا كثيرا هذا كله عن قول الكيما بعض هذا الكبريش بس إنك إناتو إنا سوى الدنيا سوى تنمو أبنا تيه da aka ta wanda ke dama shi to Allah ya jika ba an ƙone kudi ina mun zai ji dama mata da kudi ko ha shi yasta ba a kwamfin ya shirin miji na ta wahala ya sai da babu da zuje ke da ya kabu kabu ya siya ciwo ba shi amma duka ce abin saboda ku mai biki in kina da kuɗin ki aika a so ki kayan cikin rago ki ba dubu goma a so biki na dubu goma ki kuki kwana biki na biki in ki dan mai ya ce ya gode in ma ba ka ɗaya wani ke ci abinci ba gaskiya ba aika a so biki ne a so biki wunki kulme ƙato na tsare ki ba dubu goma ki to ki shashe galin amma haka ɗai kana cikin ɗanyen biki yin na cikin ka da kwaɗai da gangan wallahi ina da kuɗi na ban zama haka aikawa kake a sun kyar da soki ɗago mot da ya farfe sun keke ci a shi yasa kuka faɗa mata wanda ce wallahi mata ku ka da da halaka kana da ɗauka kuɗai ka aika a kuma lokaci su ku wasu mata baƙarowa da kada kuɗin cikin ɗaki ba ka kana wa kanka da kanka rowa akwai masu wa kansu da kansu rowa ki aika yan kuɗin ki a so miki aure koyi ba kanki guda ba ki kiyama kina jira tsammani sai miji ya so ya fa miki shi ko ya tsira dan biya za a iya samu dan gumi da ya tuwa a gargala ko ba ko ba da biya ciki ke ko Allah ya tsara da ɗan kuɗin cikin ɗaki kiyar ɗan dubu goma ne samu dubu guda ke ba su a so niki shi garai gwan maka ci da asima. sai ciwo ya kashe ka ta da yin wa wallahi wasu ba ta hada yin wa suna ba la ila ina wasu mata har da yunwa akwai ko babu yunwa shi ta ni wallahi a kuma da ni ban galle ne in ra ta yi tasa a yawata ta tasa ta yi tsirta ga zogala ga bula ko ƙarzo ta yi tasa ta ta ta to kana jira tsammani kana jira wata bidiya kawo bidiya kawo ko shi ba take da yake kila shi ma ta yin wasu na biyu ni wallahi na garin mijin da ko shi can garka yin waya kai dan gidan wannan zai na ya ce a ɗan to wanda sai a ɗan mai na kawo to je an kabi bikin da ne babu to saboda ka wallahi mata ku zanta ci garin sirrin ci gare shi ne za ka yi lahiya shi ita yunwa tana kawo ciwo duwa ga tamuwa da kaji amurin tamuwa nan da ba tamuwa ba ta haka mata ayi ba ta yarfe ba a ikon Allah ya hoye ba abin za ka ci gare ka tokara kana zama da yunwa a wanda ta shi wallahi ya yi in mutu in za a tsoka a tsoke da nauyi ne ya yi a cewa yiwuwa ta kace ki an ɗauke sako-sako zuwa kabarta shi wallahi shi wallahi ya haka ya ci gare ne shi an magana mana ka ci garan ka ba. in ka ci garan ka alhamdulillah dama abin da aka so ga addini ka ci kai sadaka kuma kai kyautu saboda Allah ba ɗaukacin sarki ya ce ba Maryam fa kuli washrabi wa qarri ɗaya ki ci ki sha kuma ki samu da ido hankalin ki farka ga ɗana Allah ya baki wa in ma imma tarayanna min al-bashari ahada fa in ma tarayanna min al-bashari ahada ka ƙuli idan har wani mutum daga cikin mutane ya ganki yi miki magana ya ce Maryam ina ki samu da Allah ya ce fa kuli ki faɗa ki ce inni rabbil rahman sawma ni na yi ma Allah mai rahama alwaci sauman na azumi fallan limar yau na insiya ban magana da kowa yau su can zamanin su an san akwai azumin magana haka ɗaya zamanin su ya ce yau azumin magana da ke magana da kowa a yi magana a yi magana bai cewa ƙara ya ɗauki azumin magana mu kuma nan idan aka ce azumi ana mihin azumi na ibada ba kaci ba kasha ba ka saduwa da iyali sannan kuma ba ka ƙarya ba ka zalunci ba ka komi saboda azumin ke ran conflict su ku za ta azumi kana iya azumin magana ba ka magana da kowa sai kuma yi azumin abin da barin zama cikin inuwa sai ka taɓa cikin rana ya tsaye ce mi Allah ya wa alƙawali yau zai ne kira tsaye bai shiga cikin wa wai azumi na yake su sai suna da irin wannan mu kuma nan haramun na mutum ya ce ya yi alƙawali zai shiga cikin rana bai shiga cikin wa wannan addinin mu ya da wannan saboda ko da mutum ya yi ƙoƙarin ya yi irin wannan ya yi aikin banza bai da lada wallahi kuma nan haramun na mutum ya azumin magana ya ci magana da kowa ko irin da yadda suka yi wasu in ya fara azkar bai magana wai wuri ya kai da ya salamu alaikum salamu alaikum wai ya fara wai magana halin wani wuri dina aka ce an fara ba magana muka ba mana shi ga addini sallah sai ake ba a magana ana sallah ba a magana ko ba gaskiya ba ko sallah ma an ce gaji gaji ta ta Allah mata in suna sallah wala bai zo mu sai su tafi in mutum ba jahili ba sai ga sallah da kai ana wance hajiya wance sai su tafi ce o oh, sallah namiji kuma aka dinga kira dai wane sai ce subhanallah ce eh sallah ya kike amma haka dai shi wai ya ce an ba shi wasu da yana yi ko uwa ta kira ta bai magana wani ko uban ciki ne kira shi bai magana wallahi ina sai in gaya muku duk wanda aka ba irin waɗannan wurin da kashi yadda ya ɗauki wurin da baka magana da in kana da aure mijin ki yi magana ki ki ba ki diga me Allah ya ga cin mutunci sai za mu kanki matsala da banza ku wuri bi ko ko karatun Qur'ani ka fara ai na magana an da aya ko shi yasa Allah ya ayoyi ga sunan ga sunan da an kai ga wurin tsayawa sai a tsaya a yi magana Allah ku babu ikon gane to shi da sace falan ukallima al-yawma insiya yau ba zai magana da kowa ba duk wanda ya gance miki magana ce maryam ina ki saba da ce to yaro shi magana ni na alƙawari ba magana da kowa sunna shi haka Allah ko ta zuke ce mata kuma ina fata mun gane da kuma ina ganin ya kamata mu tsaya saboda in muka shiga wata gaba wallahi karatu kuma wanda ya kai kuma wani lokaci ba amma na ya kamata mu fara muna roƙo Allah wa ɗaukacin ina inda muka kuskure karatu kuma Allah ka yare inda muka dai daidai kuma Allah mu zaka sa ka bi aiki da abin da muka ji wannan kissa daga tunda a cikin ta Allah ka mu iko aiki da shi Allah mu roƙe ka da suna ya kafa zama lafiya ka da da imani sai aka yi sauran tambayoyin jiya ya zo da su. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Allah ta abin da wato ba a da aka yi wa malin da nuna da nasar. Sama da wani suke malam yana tambaya. Yake dangace da Allah ya roba shi ya. Yake malam an ce haramun ko kuma kuma kayan wasan yare. Sai da abin da ba hukun a kawai e eh, to babu lahi a yaga mutazin saboda in dai ba mutunta shi aka shi wani dan ruwa ba ana girmama shi ana laƙa shi da gida ana danne wannan ba su komi don malamai suka ce aisha radiyallahu ana ko ta yi aure an kawo ta da dokin roba tana wasa da shi dokin ko dokin suna amfani da abinta gidan mijinta akwai kayan wurgin da an ka zo da su to da aka ce sa aka ce in dai yara na kayan wasan yara ana yi musu abin su a bar musu abin su su su yi wasa da abin su wannan ba komai ba amma a dinga girmama abin a darajar ta shi to wannan shine matsala wadda aka fa jama'a ina fatan gane magana ta Allah ya samu dace

game da mutane da abokin zamana sun da ko yau da sun kira Allah ya kawo mata ɗari ɗari ba da har abin da ba ta kai cewa ta kai da kuma kwayoyi da kan da su da kuma ba da kuma ba da shi ba sun da shi bai shahe ka ba kakka sa kanka sannan abin da ki kime nasiha inda har zalunta ta yake yi kina cin amana ta kime nasiha to mai gida Allah ya isar da ake kai sai ya shahe ka ya shahe mu gabaki daya don Allah kai adalci ka gyara ke da ba ku faɗa da shi ki yi ƙoƙari ki ja hankali ne ya ba ta haƙƙinta dama daga gaskiya abinda ka wahala mata suna iya san miji ya karkace ko da an yi Allah an yi Allah ya isa ya kan mai in ya kan mai bai bari jiki da ya karkace ma ko ba gaskiya ba da gaskiya abinda Allah ya saka yi wallahi tana samun cikin talauci saboda ka in an yi mai Allah ya sara sara ya kama da saboda ya yi zalunci ki ce mai ya bada haƙƙi shi yasa wasu mata yan albarka ko abin rabo an haka wuce a'a ni dai gaskiya bai daka ba ni dai bara ba a ba kowa haƙƙi su ko wasu masu sun iya addu'a Allah duk abinda an ka siyo ba a ba nawa ba Allah da wanda bi gani da wanda ban gani ba Allah kai mun baka dan suka cewa duk abinda an ka so an kai an kai muku muku an ka shige cikin daki ban gani ba an ka sai an ka halin Allah yi mun baka ba isa wa dai ko haka nan mata kai sai su roƙi Allah baka isa ga miji ni da ba ki yahewa ita ga take ba ta yahewa saboda haka ke dai wallahi Allah ya isa da abuwa miji ita kan mai hada ke kina shiga matsala ki yahe mai kuma ta yi da kuka tsare kike ɗauka wannan abin na ya yi tasiri roƙi Allah maɗaukakin sarki ya mai sa miji kayan kuma shi ko Allah ya shirya da shi ne da iyali ne haka ya kamata ku Allah ya samu dace na wanda kuma wanda suke wani ayyana cewa ga wato uwaye iya wanda ke yawa ya'yan da ba nasu ba saboda su bari da mamanci a kayan ya'yan da ya'yan su na ba su kare an ba kare ba saboda saboda su kuma yana neman addu'a saboda shi ne duk ya fi gani Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Wannan nasiha ta kiwo mata. su mulmanta tsakanin waɗannan da annas da wani nasu ba yi tsoron Allah mata don Allah yadda yadda aka ba su ‘yan ƙana ba sun hawa sun shida ba kan laihin wani shahe su laihin uwa sai kai shahe shi sun da yanzu ke an ta miki shi bai san kowa ba sai ke saboda ka don Allah kake cuta wa ɗan yaron da Allah ki rike shi da kyau ‘yan yaran gada aka ba ki rike su da kyau fi hankuri Allah ba da ikon rikewa na wadda ita ma da ke ba ta ke da ko aina wato ko aina yara da ke tawa wata sarar tarawih yara suna yara su mata ba su ba da zubi idan ne ma ba su ba da zubi magana ba su ya ya ana ba lokacin ba ba su da sallah eh. wa ana sallah ba su da zubi yara suna ta yaya da hmm. take da Allah da ma ta kama kama yaran hmm. ko kuma a ta sa'in agaji wa Allah wanda za eh su saboda an da gara umarni amma ka kage wannan yayin da suke yi musu magana su kan amma a kore su don ba a kore yara masallaci saboda ina kira gare ku don Allah da girman Allah ku zanka ku tsari control ƴaƴan ku yana sallah don yana sallah ana kuwa matsala kun gane ko ba a san ba albarka saboda ka yaran nan ku kula da ni to da sun masallaci amma ku ce su yi sallah Allah ya taimake mu na wannan kuma ke Allah ya ƙara amma da lafiya amin amin ya Allah amin ma kace don Allah malam mm. ina neman a taimaka a karanta min addu'a da aka cewa da

قلوت الوتري وتبع الله كي لك أنت اللهم هدنا في من هديك وعافنا في من عافيت وتولى في من توليت أكي تناول قلت هذه أنا كنت أكي تورا يا شيك يا شيك تورا الله يتابع ذلك نعم